Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah mun gode ma. Me yake faruwa? Ai kome ma ya faru watan Ramadan fa, a karan banza ma ne bidiyo ballatana mun shiga watan Ramadan, ai dole ne ma ne bidiyo. Na rantse da Allah. To ba tare da bata lokaci ba dai kowa ya san watan Ramadan wata ne mai albarka wata ne mai tarin falala da yawa a cikin shi. Wannan gaskiya ne. Wata ne wanda sai shekara shekara ke zagayowa don haka mutane mu tsaya mu natsi ibada. ibada. ka. Wata ne wanda in ya zo aka yi wannan shekaran da kai to ba lalle in ya sake dawowa ai da kai ba saboda baka da garanti. Tabbas. Don haka ka amfani lokacin ka na amfani lokaci na ki amfani lokacin ki ku amfani lokacin ku dukkan mu mu amfani lokacin mu a wannan wata mai tarin albarka. Ni ma abin da na gani kenan. Mu dage da addu'a da roƙon Allah mu dage da yi wa ƙasar mu addu'a Allah ubangiji ya linka mana zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka ba wa ƙasar mu zaman lafiya Allah sarki rayuwa kenan yanzu dai gashi watan Ramadan ya zo amma wallahi wani bai da abin da zai ci ko kuma in ce waɗansu ba su da abin da za su ci don haka don Allah mu taimaka in dai har muna da halin taimakawa kada mai kasa a gwiwa wannan wata ne mai tarin albarka wata ne wanda kowa ke neman lada a ciki da haka kada mai kasa a gwiwa mu taimaka da abin da muke da shi ni ma abin da na gani kenan yanzu dai gashi muna watan Ramadan kuma ta farko farko ne waɗansu an fara da su amma wallahi wallahi na rantse da Allah ba za a gama da waɗansu ba za su rasu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni ne zan rasu kai ne zaka rasu ke ce zaki rasu kowa ya zai rasu Allah kaɗai ya sani amma garanti tabbas dole ne a rasu yau ko gobe kullum ana rasuwa kuma dole waɗansu an fara azumin nan da su amma bari a kai ƙarshe da su ba don haka mu yi ƙoƙari mu ibada a insha Allah haka ma za duk wani mafarkin mu da tunanin mu siyan gidaje motoci auren mata masu kyau menene menene bla bla da dai sauransu malam duk ba shi bane ka tunanin lahira a ko da yaushe ka sa a ranka zaka iya mutuwa ka tunanin lahira kawai a ko da yaushe yaya zaka yi kwanciyar kabarinka shine kawai malam Allah ya sa mu dace kawai albarkacin wannan watan Ramadan mai tsarki albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai amma malam akwai babban aiki a gaban mu wallahi wannan watan fa ba na bata lokacin banza bane wannan watan fa ba na bata lokaci bane a yin live a TikTok wannan watan fa ba na bata lokaci bane da yin gaba da wani ko fushi da wani malam kai aiki kawai mu aiki a wannan watan mu yi ibada mu zage mu yi ibada a koda yaushe insha Allah in Allah ya yarda daga lokacin da na fara amsa kiran suna na sai na faɗa na fara yin bidiyo kai tun kafin ma na fara yin bidiyo na yi ma mutane laifi da yawa wanda na sani da wanda ban sani ba dan haka dan Allah dan Annabi ina roƙonka in na taɓa yi maka laifi na taɓa yi miki laifi na taɓa yi muku laifi to ku yafe mun ni ma duk wanda ya min laifi na yafe masa to alhamdulillah Allah mun gode a bidiyo ina da nake na ban dariya da yawan su na san ina yin kuskure wani bidiyon ma kawai haka zan yi shi amma waɗansu za su ga kamar da su nake yi kuma na ci musu mutunci don haka ko ma yaya kuka kalla inda kun ga alamun na muku laifi don Allah ku yafe min ni ma na yafe ma kowa to alhamdulillah Allah albarkacin wannan wata na Ramadan albarkacin wannan wata mai tsarki Allah muna roƙonka shugaban ƙasar mu na yanzu Allah ya ubangiji muna roƙonka Allah ka taya shi roƙon shugabancin Najeriya Allah ka sa mu ce ba a taɓa yin shugaba adali kamar sa ba amin ya Allah sannan duka gwamnonin Najeriya waɗanda suka ci zaɓe a wannan shekarar duka gwamnonin da suka ci zaɓe Allah su ma ka taya su roƙo Allah ya ubangiji ka sa su ne mafi alkhairi Allah ka sa su yi adalci amin amin to daga karshe dai anan zan tsaya ba tare da bata lokaci ba dai kamar yadda kuka sani a kullun a kowane lokaci dai suna na sai na faɗa ba sai na gaya muku ba na san za ku yi like din bidiyon nan sannan kuma za ku yi sharing sannan kuma za ku yi comment Allah ya sa mu dace Allah Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mu mutu mu shiga aljanna za mu ga wanda ba zai ce amin ba ko da yake na san kowa ma yana so aljanna firdausi amin kawai